Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha tamu mai albarka wato mu TV. Sunana Zainab Abdullahi. Insha Allah yau za mu yi magana ne akan addu'a don maganin gajiya da kuma kasala. An ruwaito cewa duk wanda yake fama da wata gajiya ko mummunan kasala ko kuma mutuwar jiki. to sai ya buɗe tafin hannayensa sannan sai ya karanta fatiha da falaki da nasi sannan sai ya tofa a tafin hannun bayan ya tofa sai ya shafa a fuskarsa insha Allah zai samu kuzari da kuma karfin jiki iya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokaci ku kasance tare da ni domin jin me nake tafe da shi a wani shiri namu sannan ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa shi zai ba ku damar kasancewa